Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Sama da masu zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa dubu ɗari uku ne suka yi tattaki a tsakiyar birnin London a ranar Asabar. A gefe guda kuma 'yan sanda suka kama masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya kusan ɗari da suka fita da niyyar nuna adawa da zanga-zangar. 'Yar hatsaniya ta barke tsakanin 'yan sanda da masu tsatsauran ra'ayin waɗanda suka taru don su nuna adawarsu da tattakin wanda ya faɗo daidai da ranar tunawa da lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya da kuma tunawa da 'yan Burtaniya da sauran 'yan wasu ƙasashe da suka mutu a yakin. Prime Minister Rishi Sunak ya yi Allah wadai da tarzomar da ta ɓarke tare da sukar masu nuna goyon bayan Hamas waɗanda suka yi dandazo suna ta rera waƙoƙin nuna kyamar Yahudawa dauke da allana da riguna da aka rubuta sakonnin da ke nuna goyon bayan Falasɗinawa. tun kafin tattakin na ranar asabar ake ta tada jijiyar wuya tattakin da ya zamanto mafi girma cikin waɗanda aka yi da nuna goyon bayan falastinawa tare da yin kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza bayan da ministan cikin gida suel brebman ta kira gangamin a matsayin na nuna kiyayya da tsigiru ke jagoranta a gefe guda kuma a yau lahadi ake sa ran za a yi wani tattakin yin allah wadai da nuna kyamar yahudawa a paris babban birnin faransa yayin da ake ta cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa kan waye kamata ya halarci tattakin a kuma daidai lokacin da ake ganin karuwar nuna kyama ga yahuda a sassan kasar ta faransa sama da jami'an tsaro dubu uku za a baza a bin na paris don su tabbatar da tsaro yayin tattakin a cewar ministan cikin gida gerald damanin a jajibin ranar da za a yi tattakin shugaba emmanuel macron ya yi allah wade da abin da ya kira karuwar nuna kyama ga yahudawa a faransa cikin wata wasiƙa da ya rubuta wacce aka wallafa a jaridar le parisien shugaba macron ya ce ƙasar faransa da yahuda za su rika fargaba a cikinta ba faransa ba ce kazalika faransa da mutane za su rika fargabar zama saboda addininsu ko asalinsu ba faransa ba ce macron ya ƙara da cewa tattakin da za a yi a yau lahadi zai nuna faransa a matsayin ƙasa mai maɗaurinta ɗaya da take maraba da kowa da kowa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mazauna garin kasin a gabashin ukraine sun yi bikin cika shekara ɗaya da kwato birnin daga dakarun rasha da suka mamaye shi a bara ko da ke birnin bai tsira daga hararen da rasha take kaiwa daga kogin nifro ba mazauna birnin sun ce sun zama jajirtattu wajen shanye duk wani hari da dakarun rasha za su kai kan birnin ma'aikata a garin na kasin sun saba saka rigunan sirke wani mataki na zama cikin shiri da kuma gudanar da ayyukan jin kai a duk lokacin da aka kai musu mamaya kazalika duk da har-haren na rasha mazauna kasan kan fita su yi harkokinsu na yau da kullum kamar sayo abinci ko yin yawo a kan keke ko su zauna a gidajen cin abinci da aka buɗe a ranar asabar rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a kan kif babban birnin kasar da yankunan da ke gabashi da kudancinsa a cewar jami'an ukraine tsohon shugaban amurka donald trump ya ce idan har aka sake zabensa a shekarar 2024 zai faɗaɗa shirinsa da ya faro a wa'adin mulkinsa na farko na dakile kwararar baki zuwa kasar shirin da ya ce zai hada da kama mutane a tsare su a wani sansani daga bisani kuma a mayar da su kasashensu na asali jaridar new york times ce ta ruwaito wannan labari a ranar asabar kan wannan mataki da tsohon shugaban na amurka ya ce zai dauka idan har ya lashe zaben na baɗi rahoton dai ya samo asali ne daga hirarraki da aka yi da wasu mashawartan trump ciki har da steven miller wanda ya jagoranci shirin yaƙi da bakin da ke shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a cewar jaridar ta times jaridar wacce ta soki shirin na trump ta kwatanta shi a matsayin abin da ba taɓa gani ba a tarihin amurka a wannan zamani wanda zai rika mai da miliyoyin mutane su a duk shekara ciki har da waɗanda suka kwashe gomman shekaru suna zauna a amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kasuwa kai miki dole yanzu haka da ina tsakiyar babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo inda na fara ganin masu saya da sayarwa a bangaren hatsi. Duba da cewa yanzu a wannan lokaci da ake a nan kasar Najeriya ana kokarin girbi ne na kayan abinci musamman abin da ya jibanci a shinkafa, masara da kuma dawa da ma dai sauransu. Yanzu haka muna tare da wani ba Allah wanda yake sana'ar sai da hatsi salamu alaikum wa alaikum salam malam nawa nawa yanzu kake sai da shinkafa nan shinkafa nan wannan da dubu da dari biyu wannan dubu ɗaya dari biyu da hamsin wannan dubu ɗaya dari uku na'am kamar yanzu wannan farar kamar ita nawa take wannan dubu da dari hudu ake sai da kowane mudu kowane mudu ba to ya wannan gashi na ga duka gumamma mace kuma na ga ka bambance kuɗin ya lamarin yake eh, yanayin yadda aka saya ne wannan na sai ta dubu ɗaya da dari ɗaya da hamsin ina sayarwa da dari biyu hmm. wannan ina saya dubu ɗaya da dari biyu ina sayarwa da dari biyu da hamsin yanzu kamar wannan da yake nan kusa da ni haka yanzu mudu mudu kake auna ko dai kai kake sayan danye ka guma a mudu mudu nake saya in cika mudu hamsin ne shine buhu kenan na'am eh. to yanzu misali yaya kake ganin kasuwancin yanzu a daidan lokaci duba da cewa ana kokarin girbi a nan akwai sabuwar shinkafa da tsohuwa ko dai duka tsohuwa ne a wannan duka sabuwar shinkafa ne ba gaban shinkafa yanzu gaskiya to yaya masu saya kuma suna zuwa nan kasuwar zo su saya kuma ba ka samu wani korafi haka eh alhamdulillah korafi akwai tunda yanayin yanayin abu ya riga ya canja yanzu ko ba gaskiya ba ba to kaga tsadar rayuwa yadda ya kasance to amma duk da dai dubu da ɗari biyu ma da sauki kan to amma ana yawan kokawa gaskiya saboda babu kuɗi to yanzu a wuni misali kana sai da kamar mudu nawa to gaskiya dai a nan dai in akwai shi ne ina sai da kamar buhu biyar shida haka bakwai ma a wuni guda eh a wuni ba Allah sarki to menene sunan malamin malam Umar mai shinkafa cikin kasuwan Jalingo to madalla malam Umar muna madalla na gode sosai Allah ya saka da to madalla a waje ɗaya kuwa baya ga mai ah, sayarwar akwai kuma mai sayarwa da shi ma ya zo sayar shinkafan domin ya kai gida a dan sarrafa malam barka da haka eh, barka da na wuni a to malam ko menene sunanka sunana Abubakar Ahmed to malam Abubakar me ka zo siya nan haka na zo dan duba shinkafa ne dai na'am kai ba ka zo sayi shinkafa eh, ne insha Allah to gumamma ko danya eh gumamma insha Allah na'am na'am na'am to eh, kamar mudu nawa kake bukatar siya haka ai wani wani lokacin ma rabi ne zan siya a'a malam rabi ake dan siya haka dai a dan lallaba dai insha Allah to ga wake kuma shi ma wajen kana siya wani waken dai nakan auni gongomi uku haka hada da shi na'am na'am na'am kadan lallaba shi haka shi ma dan tafi da shi na'am saboda yanayin lokaci na'am na'am na to malam baka cika sayar ya ba kenan kai eh to a sai dai in duba ko garin masara dai a maimakon sa na'am to me yasa malam eh to ai yanayin lokacin ne ai eh insha Allah to malam akwai iyali kuma misali kamar akwai iyalai guda goma haka yara takwas da mata da daya haka dai kuma dai ake ta gugutawa dai insha Allah Allah dai yana rufa asiri tallafa to yanzu na rabin mudu haka da kace kayan saya yana wadatarwa kuma a gida eh to ai yanzu ba wai he an ci an goshi ba in dai aka samu aka ci din to mm. insha Allah sai a gode wa Allah kuma domin wani ma bai samu hakan ba hakan eh. to Allah ka mana yadda za a yi amin nagode yau ma Allah saka da alheri yau yan goshi a to ai ba wai maganan goshi ake ba <laughs> eh ba za ki magana ba eh yau wato jama'a masu sauraron mu baya da muka kammala daga layin nan na masu sai da shinkafa inda ake ta hadatar saya da kuma sayarwa mun yi gaba kaɗan a wannan babbar kasuwa na jalingo da ke karamar hukumar jalingo a jihar taraba mun shigo layin masu sai da tattasai da attarugu da tumatur da kuma albasa amma dai abin da ido na ke gane min a wannan layi kashi saba'in cikin ɗari na ga tattasai ne da attarugu da albasa babu ainihin wato tumatir bari mu tattauna da wani ba Allah wadda shi ke wannan sana'ar sayar da kuma saidawan ya mana ƙarin haske malam barka da haka yau barka da gajiya a to malam ko sauraro zai zo na muke magana eh mai magana dai Ahmad Shehu ne mai sai da tattasai Nan daga ina daga babbar kasuwar jalingo da ke taraba state to eh, malam ahmad gashi na ga kana sai da tattasai da attarugu albasa amma ban ga tumatur ba na san waɗannan makwabtan juna ne tare suke tafiya yanzu wani fara da tattasai kamar nawa ake sayan buhun tattasai misali eh to buhun tattasai dai ba yadda ba yi gaskiya shi bai da wani proper price hmm. a yau za ka iya sayan sa da ɗan sauki gobe kuma ka saya ya sauki sosai hmm. za kuma ka iya sayan sa da tsada sosai yau hmm. gobe kuma ka samu sauki sosai a kansa misali yanzu kamar shekaran jiya an sai da buhun tattasai dubu ashirin da bakwai ashirin da ashirin da bakwai amma a yau Mm. an sai da tattasai dubu ashirin da biyar daga baya har dubu ashirin da uku mm. to ba kuma mu san me gobe za ta ba mm. yanzu yanzu mu je ga batun batun tarugu kuma yawa to a tarugu gaskiya yi kuma yafi komai shari ma saboda yanzu haka za ka zo ka sai a tarugu mm. dubu ashirin a yanzu hakan nan mm. to in ka koma gobe shi yafi komai sauki ka sai shi dubu talatin da biyar to me yasa kawai yanayin sa haka yake shi kawai daren da ya zama ya dan yi skas mm. to yana dobulin kudin shi ne ba wai ya kara kadan ma ya bari ba shi ninkawa yake karin sa kawai za ka ji irin dubu biyar dubu goma kawai yawa to shi haka ne karin Malam Ahmad tasan nan ga kwaya biyu. Na ga wata kibabba ga kuma wata gajera mai tsayi. a ciki wane ne ainihin tattasai ne ko dai duka ne na hmm. shi wannan hmm. tattasai ne wannan ki babbari mai dan jikin kenan shi wannan shine suke ce masa fefe hmm. wannan shi kuma a turanta suna ce masa chili fefe shine dogon mara kenan shambo eh. wasu gurare zaka ji suna shambo wani guri kuma zaka ji ana dogon mara yawa amma bai sanan da dominant ake cewa dogon mara aka buga masa to ga kuma tarugu yawa ga tarugu shi ma kuma yana nan difference species yanzu wannan tarugun gwamba ne yanzu abin da ya komai sauki eh, taraba. yawa dan gwamba ne yanzu gobe kuma zaka yi zuwa ka ga dan bali ne anan wani local gamma a cikin taraba ne hmm. to yanzu mu mu tsallaka mu dawo kan albasa na ita kuma albasa eh, ya tsarin ta yake ne ita ma abu take zuwa yin ko a kwando na na rajin ita kuma albasa fa ita ne yanzu ake nema a fuskanci kalubale a kanta to me yasa babu ko lokaci dan gaskiya mafi yawanci duk shekara idan ya zo karshe albasa yana tsada sosai duk da cewa yanzu gashi nan sabon albasa ne amma kuma baya hana baya hana shi tsada duk da cewa sabo ne yake fita yanzu to amma normally ya kai shekara biyar haka in dai october ya yi ko in august ya kama to abin da ya kai har karshen December ana fama da tsadar albasa wanda irin jiya ma albasa ko ɗaya ba a kawo jalingo ba to amma yau akwai wadda take hanya amma karin kuɗi kam yau yanzu kamar ita albasa nawa ake samun buhunta misali eh to buhun ba yadda ba yi akwai buhun Kano wanda ake ce masa wuyan ganduje mm. shi babban buhu ne sosai mm. akwai kuma normal buhu wanda kowa yake wanda ya sani mm. misali jumbo kenan za a raba shi gida biyu sai a dora masa a sama shi kuma wannan to wanda kuma a yanzu a wancan gurin din ma ya haura gaskiya ya a can inda ake kawo ma ya eh, haura ake kawo ba don mafi yawanci ma yanzu a gwamba ke samu don na kano gaskiya yi karfi da yawa amma malam na ga dukkan yawancin layin naku ban ga tumatir ba kuma na san makwabtan juna ne me ya faru ne gaskiya tumatir shi kan ya fi zama wani iri a yanzu haka sannan kuma amma dai gaskiya yana tsada sosai a yanzu haka amma dai yanzu yadda ake haka ana samu dai ba dai laifi ana samu amma amma gaskiya bai da daɗin harka a yanzu saboda gaskiya yi tsada to Allah ya sauka amin ya Allah to madalla masu sauraro a yanzu dai muna wannan layi na masu sai da kayan miya irin su a tarugu da ta sai da albasa bayan mun tattauna da malam ahmad a rumfin malam ahmad din kuma muka samu wani ban allah wanda ya zo cefa ne shi ma zai sai albasa din ko a taru ko kuma tattasai ko abin da ya sauka. bari mu ji shi kuma menene zai ce malam barka da haka na gode barka da haka ko menene sunan malamin sunana alhaji ibrahim baban gida mai dabbobi to alhaji ibrahim baban gida mai dabbobi eh, a cikin ababen nan guda hudu da ake sai da nan gurin me kake bukata ne ina zo ina son tattasai ina son tarugu da albasa kamar nawa aka zo saya eh ina zo na sai na 200 na 200 na'am to kuma zai eh, zan yi maneji saboda kwanaki na sai na naira ɗari ma yana isa na amma yanzu na ɗari biyu baya isa sai dai maneji. Na ɗari biyu ma? Kwarai ma kuwa. To me yasa? Eh, gaskiya saboda hauhawan kayayyakin. To ya kamata gwamnati gaskiya ta sa mana hannu mu talakawa ta an da ya dace hanyoyi kamar na noma na taimakawa talaka an da zai samu wani abu. Mm. Ko kuma hanyoyi na kasuwanci da muke yi da adda ke ɗauko kayayyakin don ba a nan ba ne mostly ake samun kayayyakin. Mm. Ana kawo su daga wasu jihohi ne zuwa wasu local government. Mm. Saboda haka muna so gwamnati zai ta ta taimaka ta duba mana ta sa mana hannu kan harkokinmu na yau da kullum. Ba yanzu muna wannan layi na masu sai da kamiya inda wata bura Allah mata ce tana da sha'awar ta tsoma albarkacin bakin ta dangane da wannan al'amari. Malama Sanuko. Allo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko menene sunan ki? Zuwaira Ibrahim. To malama Zuwaira ke ma ce fa nan kika fito yi hala. Allah ce fe na wannan fito yi gaskiya al'amuran sai a hankali. Game dangane da abun kayan miya gaskiya abubuwan yayi tsada ba yanda za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah. Amma mun muna mika mu gwamnati ta taimaka ta agaza ta mm. dubi wannan lamarin da ake ciki. Mm. yanzu kuma na nawa kika zo saya da na sayan na naira ɗari yana isa na amma yanzu sai sayan ɗari biyu ma sai dai a yi maneji to la masu sauraron mu iya abin da ya sauka kenan a wannan sati makon gobe mai duka ya kai mu kwajin mu ɗauke da wani sabon shirin a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole daga jalingo lado salisu muhammad garba muryar amurka a najeriya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Luka Shehu ni ne shugaban kungiyar Kristocin Arewa da fastoci 'yan ƙasa. na so limamin addinin Krista. Kira da zan yi wa Kristocin Arewacin Najeriya musamman da kuma Najeriya gabaki ɗaya shine ina roƙo har ga Allah. Subhana ta'ala wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko Krista muke roƙar da sunansa guda muke bauta masa domin ya ji juyayinmu mu zauna lafiya ina roƙo abin da yanayin ƙasar nan yake ciki ya shafi Krista ya shafi musulmi da na yanayin zaman ƙasa da yanayin rashin tsaro ya shafi Krista bai bar musulmi ba bai Krista ba. yanayin zamantakewa mu ya kamata mu ji tsoron Allah musulmi ya kaunaci Krista, Krista ya kaunaci musulmi dalili kwa uban mu faɗe ne. Annabi Ibrahim din nan yana cikin Alkur'ani mai girma. Annabi Ibrahim din nan yana cikin Bible din mu ta Krista, yana cikin kuma littafin a taura ta Yahudawa. littafin mu Bible ya nuna mana babu mai tsoron Allah irin annabi Ibrahim har ma a cikin babu Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce abokina ne. Me yasa mu ba za mu koyi ba daga annabi Ibrahim yadda dangantakansa da Ubangiji ƙungiyar nan namu muke promoting ɗin zaman lafiya tsakanin Krista da Musulmi a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba daya. Daga ƙarshe ina roko abin da yake faruwa a ƙasan gabas. Misali wato tsakanin filistiniyawa da Isra'ilawa. Kar mu yadda hakidan kiyayya ta filistiniyawa da kuma Isra'ila wanda ya fara fiye da shekara dubu biyu da suka wuce tun kafin annabi Isa wato Isa Yesu almasihu suna da kiyayya da gaba nasu akan yanki ne na ƙasa kar musulmin najeriya ko kristan najeriya ya ɗau fushi ko zafin abin da yake tafiya a ƙasan gabas domin hakidan soyayyen musulunci ko kiristanci a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna na roke mu ina roƙon allah ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin najeriya allah ya albarkaci wannan ƙasa madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi tauri a rika wahala wajen fitarsa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin kwararru da ke Yola inda ya fara da yi mana bayani kamar haka. Matsala ta constipation a Hausance samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum duk yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement wato yanda ka kayan ciki sukan mammotsa sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubbarar dan adam wannan abu ya danganta da dan adam ya danganta da watannin da dan adam ya yi saboda da akwai abin da muke kira da neonates da kuma shekarun da yaro ya yi ko kuma mutum babba ne waɗansu za ki ga cewa a kullum sukan yi turoso wasu kuma za ki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau biyu zuwa uku a rana wasu kuma za za ki iya gani cewa sukan yi turoso ne duk safiya ta kowace rana to idan aka samu ɗan adam wannan turoso nasa bai kai sau uku a sati ba to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas ɗan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idance wanda mutum za a fara zarginsa da wannan matsala ta constipation saboda masu sauraron mu su gane bayani dalla-dalla yana da matukar muhimmanci shin wannan turosan ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba da akwai abin da muke kira da normal body physiology to idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen karshe kenan da ake kira da rectum wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso to da akwai abin da jijiyoyi nauyi na aika saƙonni zuwa kwakwalwa za su ɗauki wannan sakon za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adam ko kuma kice laka kenan abin da muke kira da spinal cord wannan sakonni zai tashi zai tafi har cikin kwakwalwa sannan kuma a ƙara dawo da wannan sakon masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar enus wanda a wannan waje yana da wata ƙofa ta ciki da kuma wato ƙofa ta waje waje akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter to idan aka tura wannan saƙo zuwa kwakwalwa a nan ne za a gane cewa ku bari a ɗan buɗe wannan ƙofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya faɗo zuwa ƙasa idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turoso a daidai wannan lokaci sannan kuma jiki ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan wannan abu to shine fa za a samu budewar kofa ta waje wancan muke kira da external anal sphincter amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne akwai abin da muke kira da reflex ba wai mutum ne kawai zai ce bari na fitar na yi kaza ba na bude wannan kofa ta cikin a'a wannan is a reflex action abu ne da yakan faru a ɗabi'ance to kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa. To likita shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation? Kowa zai iya fama da wannan matsala ko ƙananan yara ko manya ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation. Babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala. Idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa na farko dai shi shine cikinsa zai dinga mai ciwo ya dinga mai kugi wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya yi kamar amai wani lokaci mutum zai ma iya yin aman sannan za a iya samun matsala ta rashin son cin abinci abinda mukan kira da kamar loss of appetite kenan sannan wani lokacin idan tura ta kai bango zai dinga jin can wajen dubarsa tana mai dan zafi-zafi sannan yana dan jin abubuwa babu daɗi to duk baki daya waɗannan abubuwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation idan abin ya kai ya kawo zai iya samun turoso yakan iya dan fitowa kaɗan haka daga bayansa ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba ba tare da ya ma san ma mai biyuwar lokaci yana fita ba sai dai kawai ya ga dubarsa tana fitar da ɗan ruwa sannan kuma yana bata kayansa da yake sanyawa ko kuma inda yake a zaune wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun samun fitar da iska mai yawa daga wajen abin abinda kamar ake kira da flatulence kenan me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida da akwai abubuwan da sukan kawo wannan matsala a irin kananan yara ma tun daga suna wato kananu za a gane wannan matsala a fitar da su da akwai kuma matsalar da za ki ga cewa kamar da ita ma akan haife su da akwai matsalar da za ki ga cewa waɗansu sinadarai ne sukan yi ƙasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala da akwai akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis wato wannan waje ta can wajen kasar wato wajen dubura shine yakan matse ya tsuke ya hana wannan turoso ya sauko ƙasa ya fito yadda ya kamata da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika saƙonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin ɗan adam abin da muke kira da intestine ya dinga ga mammotsawa har a samu abin da ake kira da peristaltic movement wato yadda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallan lallankwasa ya dinga tafiyar da abin da yake cikinsa ya tafi mataki na gaba so akwai cututtuka kamar haka su ma da sukan kawo wannan matsala kamar irin su hash from disease irin su spina bifida da sauransu sannan kuma da akwai waɗansu sinadarai kamar yadda na faɗa ɗazu sukan yi ƙasa wasu kuma su yawa da akwai sinadari potassium calcium da akwai kuma kamar thyroid idan dai aka samu wannan sinadarai wasu idan suka yi kasa su ba da matsala wasu idan suka yi sama su ba da matsala haka zalika su ma masu kamar ciyan shuga su ma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci sannan waɗansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumors ciyan daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala sannan wani lokacin kuma ya yaro ne zai zo da wannan matsala amma ba wani abu bane ba kawai idan ya yi bayan gida ya zo yin turoso ya ji zafi a dubarsa duk lokacin da ya yi wannan wato turoso ya taru zai yi sai ya dinga tuno da wannan zafin sai ya kasa fita ya je ya yi sai ya bar wannan turoso ya daɗe a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji wani lokaci kuma idan ɗan adam ya shagaltu da yin waɗansu al'amura na rayuwarsa za ta iya yiwuwa wannan turoso yana a cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba bai ma kai tunaninsa wajen ba zai iya sawa ɗan adam ya bar wannan abu ya daɗe a cikin jikinsa sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake ɗauke da waɗansu abubuwa da sukan taimaka wajen daggargaza kayan abinci a cikin jikin bil'adama to idan aka samu irin wannan matsala shi ma zai iya ba wa mutum wannan matsala ta constipation idan mutum yana fama da wannan matsala wani mataki ya kamata a ɗauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti. Matakin da mutane ya kamata su ɗauka shine idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi kullum shinkafa shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullum ba tare da dan saka dan kayan ganye ba ba a shan irin su lemo da aiba da sauransu gabaki daya to idan mutum ya ga ya yi haka kuma ya zo ya samu samu wannan matsala ta wato constipation to matakin farko da ya kamata a fara ɗauka a gida shine kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya ɗan yi modifying din diet ɗinsa ba wai tuwo ne ba za a ci ba ba shinkafa ce ba za a ci ba ba taliya ce ba za a ci ba a'a abin da muke ba da shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga haɗawa da kayan ganye irin su salak irin su tumatir da irin su cucumber da dai sauransu yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan domin waɗannan waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu to idan mutum aka samai irin wannan salak a cikin abincinsa sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan aiba amma leman na fata idan za a sha shi a dinga haɗawa har da totuwar ana cinyewa domin shi ne zai ƙara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yadda ya kamata sannan kuma jiki ya zuke amfani da shi sannan kuma mutum mutum ya yi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu sai an garzayo zuwa asibiti to mu kuma likitoci za mu dora daga inda aka tsaya masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku dr khalid sunusu gani da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani in huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.